وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kira da su tabbata ga Allah magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma cikin ikonsa da yarda ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar jiyari e a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya yau kuma shine wuni na sha uku ga watan Ramadan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1437 wanda yake daidai da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai kafin mu fara karatu ga wata takarda a hannuna guda ɗaya da zan karanta cikin tambayoyin yan uwa wanda ya ce assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya malam muna neman ƙarin bayani akan wata matsala da muka samu a yau juma'a muna da masallaci ko kuma musalla a wajen kasuwancinmu muna da liman muna da ladan amma yawancin mamun hiyar suke zuwa wajen a cikinsu akwai 'yan boko a sallar magariba liman ya ce mana rana ta faɗi karfe shida da minti arba'in muka sha ruwa muka ci dabino muka sha ruwa muka shiga sallah muka idar karfe shida da minti hamsin sai 'yan bokon cikinmu masu zuwa hira suka ce mun sha ruwa da wuri mun yi sallah da wuri saboda a jarida an ce sai shida da minti hamsin za a sha ruwa wasu kuma suka ce ai sauran masallatai ba su yi sallah ba me ka'idar shan ruwa da yin sallah ta magariba mun gode wannan shi ne tambayarsa wato sun samu sabani su ba yan boko ba ne sai suka hadu da wasu yan boko ban san mene yan boko ba me ya ke nufi da yan boko ne masu karanta jarida su ne yan boko da sun karanta a jarida an ce sai karfe ka rana za ta fada su ne yan boko a takaice abinda ake la'akari da shi wajen shan ruwa shine faduwar rana sai dai ka tabbatar cewa rana ta faɗi ka samu ya yaƙini ko galabatu zan azannu raji zato mafi rinjaye a wajenka shine cewa rana ta faɗi in ka samu wannan tabbacin to ka sha ruwa saboda abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka karanta kenan yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghalabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'im hadisi cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan dare ya hudo kai ya kunno kai ta gabar wani ya juya baya ta yamma wa gharabata shamsu rana ta fadi faqad afṭara as-sa'im to mai azumi ya sha ruwa ko ka sha ruwa ko baka sha ruwan ba ma inda rana ta fadi to azumin ya kare to kaga abin da ake rubuta da shi kenan abin da ake lura da shi kenan shine faduwar rana kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ayar alqur'ani ta yi umumi ne wa kulu washrabu ta bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ku cika azumin ku zuwa dare sai manzan Allah ya gwada mana cewa daren shine da rana ta faɗi tana faduwa shikenan ranar dare yayi shikenan sai a sha ruwa to ku yanzu za a tambaye ku ne da kuka sha ruwa minti ka karfe 4 a karfe shida da minti arba'in kuna da tabbacin rana ta faɗi da lokacin ko da yake sun ce liman ne ya ce musu rana ta faɗi to ya kamata a tambayi liman yana da tabbacin cewa rana ta faɗi da lokacin shikenan rana ta faɗi an sha ruwa babu matsala cike. ciki amma ba zai yiwu a ce a wannan yanayin da muke cikin za a ce sai shida da minti hamsin ta yi kafin rana ta faɗi ba wannan kuskure ne a takalandu da suke rubuta lokacin faduwar rana za ga cewa bai kai wani lokacin ba galibi a 'yan kwanakin nan za ga cewa da mun ce arba'in ne da uku da biyu da uku da hudu ina ga yanzu ya kai da hudu suke rubuta amma bai kai da hamsin ba kuma lokacin da rana ta faɗi lokacin sallar magariba nan yayi idan kai kabbarar harama rana baka da tabbacin cewa rana ta faɗi to baka da sallar magariba kabbar harama da kai ba ka da tabbacin cewa rana ta faɗi ba ka samu zato mafi karfi cewa rana ta faɗi ba sai ka kabbar harama to sallar ta baci ibn qudama rahimahullah cikin littafinsa al-kafi shi cewa yayi idan kana shakkar rana ta faɗi ko bata faɗi ba sai ka tada sallah shakka kana shakka me shakka istiwa'u tarfai ma'ana baka samu wani zato mafi rinjayi ba kana ganin ne mai yiwa rana ta faɗi mai yiwa ba ta faɗi ba karin jayar da wani akan wani ba sai kai kai sai kai kabbarar harma a wannan lokacin a haka yace to ko ya bayyana maka cewa ranar ta faɗi ma sallar ka ba ta yi ba saboda ka shiga sallar magariba ba tare da samun galaba su zan cewa lokacin sallah yayi ba da haka rike jan hankalin mutane bai kamata a ce akan dan minti ɗaya minti biyu minti uku mutane su rinka gaggawa sai yadda ya ce suna barar da sallar su ba amma idan mutum ya sha ruwa da tsammani zato mafi rinjaye cewa rana ta fadi sai ya bayyana masa cewa ranar ta fadi ba so azumin masa ya insha Allah saboda haka ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi tsammanin cewa rana ta fadi suka sha ruwa saboda hadari da aka yi amma kuma sai bayyana cewa shi ranar bata fadi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce a biya azumi ba inda wasu malaman malaman fiqh suna cewa mutum zai biya wannan wunin to amma dai hadisin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ce musu su biya ba inda ko ya waje su biya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi shiru ba da ce musu su biya Allah ya da tada mu idan ba kuma ta ba jiya a muna nan dai a cikin suratul araf hadaran ma ya karanta mana aya ta 179 mun fassara kalmomin da suke cikin wannan ayar sai dai ba mu bayani akan abubuwan da suka shafi ayar na mas'aloli ba lokaci ya kare mana dan haka zamu fara daga wannan ayar babu laifi a ma ka sake karanta wannan ayar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Allah mai girma الله ما يجرم لو كاكايتي ولقد ذرأنا na حقيقة mun halitta mun halitta saboda wutar jahannama mun tsara wasu mutane mun shirya su saboda su yan wuta ne kafiran da yawa min aljinni wal su cikin aljanu da mutane da yawa daga cikin aljanu da mutane Allah maɗaukake ce mun halicce su wanda ƙarshen lamarin su za su koma ‘yan mutane. Allah ka tsare mu lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata ga dai zuciya nan Allah madaukaki ya ba su la yafqahuna biha amma ba sa fahimtar gaskiya da wannan zukatan walahum a'yunun suna da idanuwa shi nan kuru-kuru suna gani la yubsiruna biha amma ba sa ganin gaskiya gashi ne suna gani tarwal amma ba sa ganin gaskiya su gane ta walahum azanun kuma suna da kunnuwa gashi nan suna ji in kayi magana irin maganar ka la yasma'u da biha amma ba sa ji da ita ma'ana ba sa jin gaskiya su gane gaskiya ne ballanta na su karba ulaika kal an'ami Allah madaukake yace waɗannan kamar an'am kamar dabbobin gida suke domin al'an'am sune dabbobin gida tumaki da awaki da shanu da rakuma balhum adal Allah madaukake ce kai sun fi ma waɗannan dabbobin bata ulaika humul ghafilun Allah ya ce su waɗannan dai su ne gafalallu waɗanda suka da suka bar gaskiya ubangiji ta'ala a cikin wannan ayar ya ce ya halici jinsin wasu aljanu da mutane waɗanda su da mai yan mutane walaqad zara'na li jahannama lamun dinnan ko da zama lamu ta'li Allah ya halice su ne dama dan su shiga wuta ko kuma lamul aqiba Allah madaukaki ya halice su karshen al'amarin su zai koma zuwa ga wuta ne kuma cikin waɗannan dangi biyu ne akwai aljanu akwai mutane domin wuta dama da Allah maɗaukaki ya yi jinsi guda biyu Allah maɗaukaki ya ce zai cika da wuta la'amla an na jahannama min aljinnati wa nasi ajma'in ubangi ta'ala ce lalle zai cika wutar jahannama da aljanu da mutane waɗannan su ne Allah maɗaukaki ya ɗora musu taklifi su ne aka ɗora musu ku yi kyakkyawa a baku kyakkyawan sakamako ku yi mummuna a yi muku mummunan sakamako suka ɗauka bayan Allah madaukaki ya ɗora amanar wa sama da ƙasa suka ce ba za su iya ba Ina inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula ubangiji ta'ala ce mun ɗora amana ala samawati wal ardi akan sammai da kasai amma fa abaina an yahmilnaha suka ce ba za su iya ɗauka ba suka ƙi ɗauka wa shaqana minha suka ji tsoron wannan amana fa hamala hal insan amma dan adam sai ya dauki wannan amana yace zai iya yanzu baka sanin cewa wani lokaci ne ka dauki wannan amana ka iya cewa ni fa da cikin hankali na ne aka dora min wannan amana da ba zan dauka ba ba haka kake ba ba haka Allah yi ka ba yadda Allah ya yi kan nan haka inda yanzu ne ma aka kawo maka amana da zaka dauka ba ga amanonin ba da yawa ana dora wa mutane sun san hadarin da ke suke amma ba sa karba ne ka duba hadarin shugabanci yawa a duniya amma ka duba yadda ake wawa samara babu hadari ne a ciki domin mutum ya sani tsakanin ko dai ya adalci ne ya shiga aljanna ko ya zalunci ya shiga wuta amma ka duba yadda ake warwason a ɗauki shugabanci duk inda shugabanci yake karami ne da babba wawa ake yi har ya zama wanda baya da shi ma nema yake dole shi ma dai sai an sashi a cikin shugabanni ko ba haka bane in ya buga ya buga ya rasa inda zai samu wani shugabancin ma sai ji a naɗa wata sarautar gargajiya a daura shi wata sarautar gargajiya a ba shi wata sarauta wanda ba ta da amfani saboda dai shi ma saboda shi ma a dama da shi ya zama ana yi da shi shi ma to Allah madaukaki waɗannan jinsin guda biyu jinsin aljanu da mutane su ne Allah maɗaukake ɗora musu yi da bari kuma su ne za a samu 'yan wuta Allah ka tsare mu kuma a cikinsu ne za a samu 'yan aljanna Allah ka sa mu ciki ubangiji ta'ala ce wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la da biha su waɗannan jinsin aljanu da mutane waɗanda Allah maɗaukake ya yi su makomarsu za ta zama wuta ne ga zukata nan suna da su Allah maɗaukaki ya yi musu zukata kamar yadda yau sauran bayi sai dai zuciyar ba ta fahimtar gaskiya ba ne da wannan malaman musulunci suka ce ashe fahimta a zuciya take ba a kwakwalwa ba sabanin abin da turawa suke cewa abin da muka ɗauka ba mu san asalinsa ba sai mu ce ai wani kai ai wani akwai kwakwalwa habba kwakwalwa abin wani saboda kwakwalwa ita ce ke fahimtar abu a wajensu alhali abin da Allah maɗaukaki ke cewa lahum qulubun suna da zukata la kafu da biha ba sa fahimta da me ake fahimta kenan da zuciya shi yasa yace walahum a'yunun la yubsiruna biha ga sunan suna da idanuwa amma ba sa gani da wata gaba ake gani da ido shi yasa aka danganta ganin zuwa ga ido to haka kuma aka danganta fahimtar zuwa ga zuciya walahum azanu la yasma'una biha haka nan gashi suna da kunnuwa amma ba sa ji duk wannan ba wai ba su da zuciyar ba ne ba kuma ba sa fahimtar komai ba ne a'a gaskiya ne ba sa fahimta amma al'amarin rayuwarsa ta duniya za su fahimci komai ta yi kasuwa ne ma ya fi ka kwarewa ya fi ka dabarun iya kasuwancin da zai fi riba amma shi ba yi da fahimtar gaskiya ne in gaskiya ne ta zo ba zai fahimce ta aiki dauke ta aiki da ita ba yana da ƙarfin ido daga nesa zai iya hango abu da nisa amma in gaskiya ce ta zo ba ya gane ta sai ya rinda kallon karya a matsayin gaskiya ya ga gaskiya a matsayin ƙarya haka nan gashi yana ji duk inda kai magana zai ji ta ya fi da karfin ji amma shi jinsan iya ana masa amfani a harkar duniya ne amma abin da ya shafi inda zai tsira a lahira to wannan jin baya masa amfani a wannan bangaren baya jin gaskiya ya gane gaskiya ne ya dauka ya aiki da ita shine walahum azanu la yasma'una biha ta haka fahimta ce ta amfani shine ba sa yi da zukatan amma fahimtar wasu abubuwan su na rayuwa suna yi ta haka idan sun ji wani abun su na duniya za su amfana da shi za su amfana za su iya fahimta za su iya gani za su iya ji amma duk abin da yake zai gyara makomarsa ta lahira to ba za su fahimta ba ba za su ji ba ba za su gani ba sai su zama kamar yadda wani malami ke cewa summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi su'in indakum azim yace in an ambace ni da alkhairi to nan sai kunnon sai toshe ba sa jin abin da ake faɗa amma idan za a ambace ni da sharri to a lokacin kuma sun fi kowa ji to haka waɗannan mutane suke in harkar abin da ya shafi rayuwar duniya ne da kwarewa akan duniya to sun fi kowa ji ma mai yiwa sun fi kowa ganin abin da za su samu fa'ida a jikinsa sun fi kowa fahimtar abin da za su samu riba a rayuwarsu ta duniya amma a lahira abin da ya shafi lahira to ba sa fahimtar komai Allah ka tsare mu shine Allah madauki ta ulaika kal an'ami kamar dabbobi suke kamar dabbobin gida tumaki da awaki da shanu da raƙuma bal hum adallu ubangiji ta'ala ce kai sun fi su mabata domin ai ita dabbar abinda aka halicce ta dan shi tana yi ta tsaya akan su ba bata yin abin da Allah madaukake ya halicce ta dan shi ba amma shi ya ƙi yin abin da Allah madaukaki halice shi da shi ita ba za ta yadda ta san abu zai halakar da ita kuma ta fada ciki ba ba ta yadda sai in kaga ta fada cikin abu to ta san shi bane da ga shi ba za ka tura ta wuta ta shiga ba saboda ta san wuta wajen azaba ne to amma dan adam saboda ya kasa ta fahimta ya fi ta bata shi gashi nan da idansa da kunnensa da jinsa amma yana aikin da ya san wuta bai kai shi an turo masa annabi ya zo ya masa gaya masa cewa in kayi kaza Allah zai kona ka da wuta zai maka azaba amma saboda dabba ma ta fi shi kan gado ya kasa kiyaye wannan ulaika kala an'ami bal hum adal sun fi su bata kenan sannan kuma ita dabba ai tana jin mai kiranta ita dai ba ta fahimta ne amma in an kira ta an kira ta za ta ji amma ba za ta fahimta abin da ake faɗa ba to sanan suka yi kama da dabbobi domin yanzu idan kana kiwon dabbobi ka kwalla musu kira ka ce kai tumaki ko kai shanu za su ji wannan sa wata in tana kiwo ma ta ji an yi magana sai ta tsaya amma ba za ta fahimci me ake cewa ba inda za ka ce da su ku bar wannan wurin babu ciyawa mai kyau ku koma ta bangaren dama za su gane ba za su gane ba amma dai za su ji sautin ko za su ji sautin wa masalul ladina kafaru kama sadal ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a misalin kafirai Allah madaukake ce kama sadal ladhi yan'iqu ma la yasma'u illa du'a'an wa nida'a kamar mutumin da yake kwalle kira ne ga wanda baya fahimtar maganar da ake yi sai dai kawai zai ji kururuwa ne ya ji kira amma ba zai gane komai ba to haka kafirai suke ayoyin alkur'ani da suke sauka ana karantar da su ba za su gane komai ba saboda Allah madaukaki ya riga ya yi su in mutane Allah ka tsare mu a hadithi ya tabbata cikin muslim daga abdullahi dan amrin allah ya kara masa yadda ya ce allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna allaha qaddara maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' ubangiji ta'ala ya kaddara ayyukan bayi gaba daya dukkan abinda bayi za su allah ya riga ya kaddara Kabla an yakhluqa samawati wal ardi tun kafin ya halitta sammai da kasai bi 50 alf sanatin da shekara 50 wa kana arshuhu ala al a lokacin kuma al'arshi yana kan ruwa in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama mahallu shahid abin nufi shine Allah madaukaki ya riga ya halicci dukkan abin mutum zai dama to shine Allah yake cewa anan wala kar ana li jihar kaseeran min al-jinn wal insi wasu dama tuntuni Allah madaukaki ya riga ya kaddara musu cewa su yan wuta ne to ka iya tambaya ka ce yaya aka yi Allah madaukake kaddara musu yan wuta ne can kuma ya kaddara musu yan aljanna ne kuma Allah baya zalunci wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko kadan hakika Allah bai zalunce su ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ilimin sa ba ilimi ne kadan ba domin ilimin Allah alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa ku? Allah ya san abin da ya faru jiya da shekaran jiya da bara da waccan da tun farkon duniya Allah ya san abin da ya faru ya wuce kuma wa ma yakun ya san abin da yake faruwa yanzu wa ma sayakunu kuma Allah ya san abin da zai faru gobe har zuwa tashin alkiyama wa ma lam yakun abin da ma bai faru ba kuma ba zai faru ba amma Allah ya san da zai faru ga yadda zai kasance yanzu a cikin mako waɗanda da suna yau suna zuwa karatu suna zuwa karatu ba su samu zuwa ba ko to amma ba su zo din ba ko ba za su zo ba amma Allah ya san da sun zo ga abin da za su yi a wurin da suka zo kaga yadda Allah ya wuce wasa ko to Allah madaukaki ya kaddara ayyukan bayi ne akan abin da ya sani nasu dama ya san ga waɗanda za su bi shi ya san ga waɗanda ba za su bi shi ba wanda ya san ba za su bi shi ba dama ya riga rubuta musu cewa su ƴan wuta ne tunda ya san dama ba za su bi su ba ya zalunce su bai zalunce su da komai ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah madaukaki ya riga ya kaddara ayyukan bai da tun tuntuni har yanzu hadisi cikin muslim daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda a daga Aisha tu bintu Talha ita kuma ta ruwaito daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallama ne yace ita na Aisha take cewa du'i annabi sallallahu alaihi wasallama ina janaza an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana zuwa ga jana'izar sabiyin wani yaro min al-ansari daga cikin mutanen Madina fa qultu indina na Aisha sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah tuba lahu tace aljanna ta tabbata ga wannan yaro usfurun min asafiril janna dan kanari daga kanarin yan aljanna yaro ne ba ruwansa lam ya'mal su'a bai aikata mummunan abu ba wa lam yudrikhu ba bai ma riski lokacin da zai yi laifin ba ballanta yi, dan ya mutu yana yaro fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce aw ghayru zalika ya aisha baki sani ba ko dai ko ba haka bane na Aisha ko ba dan aljannan bane baki sani ba inna allaha khalaqa aljanna domin Allah ya halitta aljanna wa khalaqa laha ahlan kuma ya halatta mata ƴaƴanta tuntuni wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatsan iyayensu Allah ka tsare mu wa khalaqa nara Allah ya halitta wuta wa khalaqa laha ahlan kuma ya halatta mata ya halitta mata ƴaƴanta wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatsan iyayensu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da na Aisha wannan yaron da ya mutu mun manzon Allah ya ce kada ta ce dan aljanna ne ta yanke hukunci ba ta sani ba an rubuta shi cikin yan wuta ne ko an rubuta shi yan aljanna ne irin waɗannan hadisai suna ba da tsoro domin da ni da kai babu wanda ya sa abin aka rubuta shi an rubuta shi dan aljanna ne ko an rubuta shi dan wuta Allah ka tsare mu da wuta amma malamai suka ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisi kasancewan wannan yaro ya mutu bai aikata laifin komai ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi iyayensa ne suke canza masa addini su me da su kafirai ko su me da su masu imani to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka tambaye shi dangane da ƴaƴan kafirai waɗanda ba su yi imani ba yaya makomar ƴaƴansu take tunda su wanda suka mutu kafin su balaga sai ce Allahu a'lam bima kanu amilin Allah shi ya san abin da za su yi in sun girma domin Allah madaukaki ya riga ya kaddara tuntuni ya san ga waɗanda za su bi shi ya rubuta musu za su bi shi ya san waɗanda ba za su bi su ba ya rubuta musu ba za su bi shi ba shi yasa aka ce idan aka je lahira su waɗanda suka mutu suna kananan yara jarrabawa za a yi musu Allah baya zalunci Tunda da ba su yi aikin ba ba su balaga ba ballantana a rubuta musu mummuna ko a rubuta musu mai kyau a rubuta musu mummunan aiki idan sun yi to ranar lahira Allah maɗaukaki zai sa a jarraba su a yi musu umarni waɗanda da sun girma dama Allah za su bi kuma Allah ya riga ya sani amma zai jarraba su ne saboda ya kafa musu hujja domin Allah ya riga san komai dama amma zai jarraba su ne domin mutane su zama shaida gashi nan ya umarce su ku yi kaza waɗanda dama inda sun girma za su bi Allah ne sai su bi Allah ne waɗanda in sun girma ba za su bi Allah ba sai su tawaye wa Allah kuma sai su tafuta to kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama na na Aisha bata san wannan yaron a wani bangare yake ba dan haka sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce kada ta rinka faɗa haka idan ba kuma ta bari dai hadisin nan da ke cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'udin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan yaro yana cikin mahaifiyarsa zai zauna zama kala daban-daban zai zauna yana gudan mani kwana arba'in sun mai kunu alaƙatan mithla zalik sannan ya zauna kwana arba'in yana gudan jini sun mai kunu mutgatan mithla zalik sannan ya zauna yana gudan tsoka kwatankwacen haka sun mai yursalu ilaihin malak sannan sai a turo masa mala'ika fa yanfakhu fihi ruha ya hura masa rai wa umaru bi arba'i kalimati a umarce shi da kalmomi guda guda hudu bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amali bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sayyid mala'ika ya rubuta arzikin da zai samu a duniya a riga a rubuta masa duk dabarun da zai yi ba zai iya samun arzikin da ya wuce wannan da aka rubuta masa ba yadda za a yi haye haka nan ajali ba yadda za a duk dabarunsa duk abin da zai ba zai wuce wannan ajalin ba dole wani lokacin ya ya mutu haka nan aikin da zai yi an an rubuta masa kuma an rubuta dan wuta ne ko dan aljanna duk wannan yan uwa yana faruwa ne akan ilimin Allah Allah madaukaki zai sa mala'ikan ya rubuta cewa wannan dan wuta ne saboda Allah ya san dama in ya girman ba zai ba Allah ba wa ma rabbuka bi dhallabil 'abid Allah ba ya zalunci da haka waɗannan ubangiji ta'ala ya ce da su ga sunan Allah ya halicce su saboda su ‘yan wuta ne kuma Allah ya san ba za su bi shi ba tun tuni shi yasa ya riga ya rubuta musu cewa ‘yan wuta saboda haka zukatansu ba sa fahimtar gaskiya ولو قد مكناهم فيما fi مكناهم فيه sam'a wa absaran wa Afida. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah malaukakin da mun sanya musu ji mun sanya musu gani mun sanya musu zukata sai dai ganin nasu da jin nasu da zukatan nasu bai wadatar da su da komai ba saboda ba sa ganin gaskiya sai aiki ne ta su gane ta ba sa fahimtar gaskiya da zukatansu ba sa ganin gaskiya da idansu ba sa jin gaskiya su gane ta da su. Allah لك tsare نعم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وله الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وبنجلس على ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها lalle Allah madaukake yana da al'asma sunaye al-asma'u jam'u ismin al-husna waɗanda suke kuma kyawawa ne sun kai matuƙa wajen kyau fada'uhu biha Allah madaukake ce ku roƙe shi da waɗannan sunaye nasa wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku rabu da waɗanda suke karkacewa a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sayujzauna ma kanu ya'malun ubangiji ta'ala ce lalle za mu saka musu da irin abin da suka kasance suna aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa kansa yana da sunaye yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah madaukake yana da sunaye kuma sannan sai yace sunayen kyawawa ne bayan yana da sunaye sannan kuma yace sunayen kyawawa ne me yake nufi da kyawawan sunaye ma'ana babu tawaya a cikin sunayen ta kowace hanya balagat fil husni ghayataha la nafsa fiha bi wajhin min alwujuh sun kai matuƙa wajen kyau babu tawaya a cikin sunayen Allah ko ta wata hanya dan adam sunansa kakan samu akwai tawaya a ciki sai ga an kira sunan an kira da an kira sunan mutum amma sai ga akwai tawaya a cikin wannan sunan sunan bai dace da shi ba to sunayen Allah ba haka suke ba kammalallu ne kamar yadda Allah maɗaukake da kansa ya ambace kansa da sunayen to ma'anarsu tana kammale a Allah maɗaukake subhanahu wa ta'ala ka iya samun mutum an sa masa suna sadauki amma ya samu rago ne to kaga wannan suna akwai tawaya a ciki gashi ana ce da shi sadauki amma kuma rago ne a cikin al'umma to ba a samun irin wannan a cikin sunayen Allah duk abin da Allah maɗaukaki ce sunansa ne to ya kai matuƙa wajen kyau na ma'ana da kamala sannan Allah ya jingina wa kansa sunaye ce yana da sunaye shi sa ahlus sunna ba su tantama ba suka ce lalle Allah madaukake yana da sunaye yana da gaskin ma wajibcin abin da ya wajaba akan ka shine imani da sunayen Allah da sifofin Allah shi sa yana daga cikin bangare na tauhidi tauhidul asma'i was sifat yarda da sunayen Allah da kuma sifofin Allah sunayen Allah kyawawa ne dukkan gaba ɗaya kuma babu wanda ya san adadin sai Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa hadisi ya zo daga Abu da Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna wa huwa witrun yuhibbu al hadithin musnad na Imam Ahmad bal ma hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukaki yana da sunaye 99 mi'a illa wahida in baka gane 99 ba 100 ba daya aka yi maka dalla dalla gwari gwari man ahsaha da kalal janna duk wanda ya kiyaye su ya haddace su ya kiyaye ma'anarsu ya aiki da su da kalar janna zai shiga aljanna wa huwa witrun yuhibbul witra kuma Allah makadaici ne yana son yana son dayan taka ma'ana yana son mara wannan hadisi ya tabbatar Allah madaukake yana da wasu sunaye 99 to amma ba su ne kare sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba babu wanda ya san adadin sunayen Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai me yasa muka ce babu wanda ya san adadin sunayen Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai saboda hadisin da ya tabbata cikin muslim na Imam Muhammad daga abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce ma asaba ahadun qattu hammun wala huznun babu wani abin da zai samu mutum bakin ciki ne ko damuwa faqala yace allahumma inni abduka yace ya Allah ni bawanka ne ibnu amati ka dan baiwarka nasiyati bi yadik yace ya Allah gashin kwanyar kaina tana hannunka sai yanda ka juya ni madin fi ya hukumuk hukuncin ka zartaccen abu ne a kaina duk abin da ka zartar da hukunci ya zartu adlun fi ya qada'uka duk hukuncin da kai wa kaina kuma adalci kai Allah as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak ya Allah ina roƙonka in ji annabi sallallahu alaihi wasallama fa yake cewa mutum idan bakin ciki ko damuwa ta same shi rinka faɗan haka yace as'aluka ina roƙonka bi kulli ismin da dukkan wani suna huwa laka wanda yake naka ne sammaita bihi nafsaka ka ambaci kanka da shi aw allamtahu ahadan min khalqika ko ko ka sanar da wasu daga cikin bayinka aw anzaltahu fi kitabika ko sunan da ka saukar da shi cikin littafinka aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko ko kake banta da shi babu wanda ya sani sai kai a cikin gaibinka ashe kaga a cikin sunayen Allah akwai wanda babu ma wanda ya san sunan sai sai Allah subhanahu wataala to wannan da wannan malaman sunna suka ce ashe sunayen Allah ba ɗari ba ɗari ba ɗaya bane katal suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukaki yana da wasu sunaye 99 suka ce baya nuna cewa iya sunayen Allah subhanahu wataala kenan a'a ba haka bane me hadisin ke nuna wa Allah madaukaki ya tara wata gara basa waɗannan sunaye guda 99 kamar kai ne a cikin azumin nan kace ina da wata miliyan ɗaya da na ware ta saboda ciyarwar Ramadan wannan ya nuna baka da wani kuɗi kenan a wannan ka ware ta ne saboda ne saboda cewa ciyar da bayan Allah Ramadan ka ce ina da dubu ɗaya da na ware ta saboda zan ci da miskinai yau wannan yana nuna ka baka da wani kuɗin sai wannan a ba haka bane to haka manzon Allah ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahida man ahsaha da kalal janna Allah yana da wasu sunaye 99 ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ashe kaga wannan baya nuna su iya sunayen Allah subhanahu ta'ala kenan ina fata an gane waɗannan sunaye 99 da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai faɗa babu wanda ya san haƙiƙanin su sai Allah don manzon Allah bai bayyana sa cikin hadisi ingantacce ba al-imam at-tirmidhi shine dai ka wannan hadisin inna lillahi tis'atan wa tis'ina man hasaha da kalal janna sai koro sunayen Allah guda 99 هو الله الذي لا اله الا الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير ارجو اكنتي haka ya jero su guda tasa'in da tara amma ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin ma waɗannan sunan da al turmi tirmidhi ya kawo malamai suka ce akwai waɗanda ba su da dalilin da yake tabbatar da cewa sunayen Allah ne sai ya zama kenan sanin waɗannan hakikanin sunayen dukkan su casa'in da tara wani abu ne gaibu babu wanda ya sani sai sa ma malamai suka ce manufar dama hadisin ba wai dole sai ka san casa'in da taran bane a'a daga cikin sunayen duk wanda ka kiyaye ka san ma'anarsa ka yi aiki da shi to zaka shiga aljanna an gane ko ba ana nufin dole sai ka san su ba su gaba ɗaya ba duk kowane ɗaya daga cikin in ka san shi ka san ma'anarsa ka kiyaye kai aiki da shi to zaka shiga aljanna to da ka shesa duk wani sunan Allah da ka sani kai imani da shi ka gaskata shi kai kokari ka san ma'anarsa kai aiki da shi insha Allah zaka dace a ciki an gane ku dan haka ubangiji ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kuma yace ku roke shi da waɗannan sunayen Allah yana so in za ka roƙe shi ka roƙe shi da waɗannan sunayen domin yana daga cikin abin da ake tawassuli da Allah ne. ka kira sunan Allah lokacin da kake biyan wata bukata kana neman rahamar Allah sai ka kira sunan Allah ar-Rahman ka ce ya Rahman irhamni ya Allah mai rahama ka ji kaina in kana neman arziki sai ka ce ya Razzaq urzuqni sai ka faɗi sunan da yayi munasaba da wannan abin da kake roko an gane ko in kana neman Allah ya baka wani abu sai ka ce ya wahabu habli ya Allah alwahab mai wa habli ba na abin da nake nema in kana neman haihuwa ne sai ka ce ya wahabu habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ita Allah ka bani zurriya tsarkakekkiya in kuɗi kake nema ka ce ya razzaqur zukuni ko in aure kake nema ka ce ya wahabu habli zawjatan salihah ta ce Allah ka bani mata ta gari duk abin da kake nema ka nemi suna daga cikin sunayen Allah wanda ya dace da wannan abin da kake nema daga cikin ladabin addu'a shine ma'anan fada'uhu biha ku roƙe shi da waɗannan sunayen wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ubangiji ta'ala ce ku bar waɗanda suke karkata a cikin sunayen Allah al ilhan shine karkata almailu al'udulu an istirat a barkan daidai daga na ake cewa kabarin lahdu lahad irin kabarin da yake mana wahalar yi dinnan saboda shi in an tona babban sai kuma a karkace sai a yi wadda ta ciki shi aka ce da shi allahdu an gane ko da haka ubangi ta ala ce to masu karkacewa a cikin sunaye na ku rabu da su menene karkata a cikin sunayen Allah karkata a cikin sunayen Allah suna da yawa nau'i nau'i ne daga ciki kirkira wa Allah suna yana cikin karkata a cikin sunayen Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda a kirkiri suna a jingina masa ba duk abin da bai ce sunansa ba ne ba a jingina wa Allah a ce sunansa ne da aka shi yasa al-Imam al-Bagawi cikin littafin da Ma'alim tanzil yake cewa fa inna asma Allah ta'ala ala tawqif yace sunayen Allah madaukaki tawqifi ne tsayayyen abu ne ba a karawa fa innahu yusamma jawadan wala yusamma sakhiyan yace ana cewa Allah al-jawad saboda ya zo a cikin hadisi amma ba a ce da shi as-sakhi duk da ma'anar al-jud wa sakha duka ma'anarsa kyauta ne amma zaka ce Allah al-jawad ba za ka ce masa asakhiyu ba saboda an samu hadisi aljawad ba a samu kuma dalilin da ya tabbatar da sunan Allah asakhi ba amma za ka ce Allah mai kyauta ne amma ba za ka ce sunansa ne asakhiyu ba za ka ce sunansa aljawad amma kuma duk ma'anar su daya amma ba za ka jingina masa lafazin da bai jingina kansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai jingina masa ba idan kai haka yana daga cikin ilhad karkata a cikin sunayen Allah yana daga cikin karkata cikin sunayen Allah wato tsamowa ko cirowa sunan wani abu daga cikin sunan Allah da mushrikai suka yi suka sa allata daga al'azim almanata daga almanna allata daga allahu kai al'uzza daga al'azim. manata kuma daga almanna a fara'aitu mullata والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى to waɗannan sunayen guda uku sun ciro su ne wai daga sunan Allah Allah sai suka ce lata tunda su mace ce tasu gunkiyar sai suka ce mata lata ma'ana ta matar Allah kenan Allah ya sauka al-uzza ta matar al-aziz kenan manata ta matar al-mannan kenan daga cikin sunayen Allah suka kirkiro suka ciro to wannan ma yana daga cikin al-ilhadu fi asma'illah karkata a cikin sunayen Allah tabaraka ta'ala daga ciki rashin yin imani da sunayen Allah irin abin da wasu mutane da suka wuce aka yi jahamiyya waɗanda suka kore suka ce Allah bai da suna duk sunayen Allah da cikin Qur'ani هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى أما duk suka kore suka ce Allah bai da suna to yana da cikin ilhadi a cikin sunayen Allah a kore sunayen yana daga cikin ilhadi karkata a cikin sunayen Allah cire su daga ma'anoninsu da Allah maɗaukaki ya sanya su a ce sandararrun sunaye ne ba su da ma'ana kamar yadda mutazila suka yi suka ce sunayen Allah a alamun ne bila usa sunayen Allah suna ne sandararru ba su da ma'ana in aka ce ar-rahman suka ce su sun yadda ar-rahman sunan Allah ne amma fa Allah baya jin kai al suka ce sunan Allah ne amma fa Allah ba wai dan yana da ilimi bane aka ce da shi al to yana daga cikin abin da mutum zai yi ya zama ya karkata a cikin sunayen Allah ya ce sandararru ne domin sunayen Allah a alamun wa usafu suna ne da ake kiran Allah da su sannan kuma sufofi ne a cikinsu domin dukkan sunan Allah madaukaki yana dauke da ma'ana yana dauke da sifa idan aka ce ar-rahman ma'anarsa muttasifun bir rahma ya sabantu da rahama an ce da shi ar-rahman ne saboda yana jin kai sunayen Allah ba irin sunayen bayi bane sunayen bayi ka iya samun sunan bawa amma kuma baya dauke da wannan ma'anar sunan kamar yadda bada misali da zu a ce sadauki amma kuma rago ne a ce da shi malam fari alhali baki kirin ne sa ake yi a ce malam dogo alhali kuma gajere ne to sunayen Allah subhanahu wa ta'ala lahi almasalul a'la duk abin da Allah madaukake ce sunansa ne to ya sufanti da wannan sifar da sunan yake dauke da ita idan yace al-azizu to mabuwayi to Allah madaukake yana da buwaya idan yace al-alimu to masani to Allah yana da sani an gane ko idan yace al-qadir to Allah yana da iko idan aka ce as-sami'u to Allah yana ji idan yace al-basiru to Allah yana gani in aka ce al-aliyu to ya sabanta da sifar daukaka ina fata an gane duk abin da yace sunansa ne to abin da ya kunsa na sunan ma'anar yana tare da Allah subhanahu wataala idan ka cire to yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah hakanan tawilin sunayen Allah da ba su wata ma'ana ta daban yana daga cikin karkatar da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala in ya ce wa kansa ar-rahim sai ka ki fassara da cewa Allah madaukaki mai rahama ne sai ka fassara shi da wata ma'ana sai ka ce ma'anarsa daban kaza ne bayan Allah madaukaki da ba wannan ma'anar yake nufi da ya bayyana da ya bayyana ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana a cikin sunna sannan yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah har yanzu kamanta sunayen Allah da sunayen bayi domin sunayen Allah subhanahu wataala wani lokaci sukan yi kama da wasu sunayen ta wajen fada amma ba ta wajen ma'ana bane domin Allah laisa kamithlihi shay'un bai da mai kama da shi Allah subhanahu wataala ishtirakun ne fil alfaz la fil ma'ani tarayyar da suka yi wajen lafazi ne amma ba wajen ma'ana ba yanzu Allah madaukaki ya kira sunan kansa al-malik amma ba akan ce wa sarki al-malik ba wa qala al-malik tuni bihi Allah yake ba mu labari wa qala al-malik tuni bihi sarkin al-malik din sai ya ce ku zo min da su kaga Allah ya kira kansa al-malik kuma ya kira sunan wasu mutane daga cikin bayansa al amma laysa al-maliku kal maliki ba wancan malik din na sunan Allah ba daidai ke da sunan dan adam na malik din nan ba Allah madaukaki ya kira kansa ar-ra'uf ya kira kansa ar-rahim innahu bihim ra'ufur rahim ra'ufun ne kuma rahimun kuma ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ra'ufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim laysa ra'ufu karra'if wa laysa rahimu karrahim wancan ra'ufun na sunan Allah ba daidai ke da ar-ra'ufu na sunan manzon Allah sallallahu alaihi ba wancan ar-rahimun na sunan Allah ba daidai ke ar-rahimu na sunan manzon Allah sallallahu alaihi ba saboda Allah laysa kamithlihi shay'un huwa to idan ka kamanta sunayen Allah kace ma'anar da yake dauke da shi haka ma'anar sunan wancan ma yake dauke da shi to kai wa Allah abokin tarayya yana daga cikin ilhadi karkatar da sunayen Allah subhanahu wataala to ma aka ce al-malik ma'anarsa shine mai mulki mulkin dan adam nawa yake in an ce sarki ne yana mulkin wani dan wuri ne wurin da yake mulkan ma bai isa juya shi kadai ba domin ya yi wani yayi a unguwacin an yi karama ma bai sani ba sai an kawo masa rahoto laifi ma aka yi ba lalle ne a kawo masa labarin ba wani yayi laifi ya karya doka ma bai sani ba a iya dan garin da yake mulkar nan ma abubuwa nawa suke buya masa kai a cikin gidansa ma nawa ya buya masa dokar da yasa a cikin gidansa ma sai a karya bai sani ba amma Allah mulkin sa haka yake la wallahi masalul ala Allah mulkinsa cikakken mulki ne yana da iko akan dukkan bayinsa kuma yana jinsu yana ganin su yana da iko akan su ba abin da za a yi na karya masa doka bai sani ba ba wani uya da za ka yi ka yi wani abu bai sani ba la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fi samawati wala fil ardi ba wani abin da ke buya wa Allah madaukake ko misalin kwayar zarra a cikin sammai da kasai haka mulkin Allah madaukake yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi ubangiji ta'ala ya ce ku bar waɗanda suke karkata a cikin sunayen nan nawa fa yujzauna ma kanu ya'malun Allah madaukake ce lalle zan saka musu ma kanu ya'maluna da irin abin suka kasance suna aikatawa Allah ka tsare mu da ilhadi a cikin sunayenka na'am kai na walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha maka je sunayen Allah babu wanda ya san adadin su sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai al-imam ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin sa yake cewa wasu daga cikin manya-manyan malaman malikiya sun tattara a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sunayen Allah yadda suka samu dubu wannan yake nuna Allah kada ya san adadin sunayen sunayensa sai shi Allah shi kadai in har a cikin malamai akwai waɗanda suka tara dubu to ko da an samu wasu ba sunayen Allah bane ai akalla dai a samu nawa ai a samu 800 ko tara ko ballantana kuma Allah madaukake ce akwai ma wasu sunayen wanda yakan keɓance wasu bayi su kada ya sanar da su wannan sunan bal ma akwai sunayen da ya kaɗaita da a sa bai sa gaya kowa ba hatta annabawa da manzanni ba su sani ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ubangiji ta ala ce wa mimman khalaqana umma daga cikin waɗanda muka halitta akwai wata al'umma yahduna bil suna shiriwa da gaskiya sannan suna shiryarwa zuwa ga gaskiya wa bihi da kuma gaskiyar suke adalci cikin dukkan hukunce hukuncen da za su yi al'ummatu in ba kuma ta ba a baya mun ce na da ma'anoni guda hudu a cikin alkur'ani amma ma'anar da tafi yawa ita ce jama'a mai yawa to ita ne ma'anar anan ba wa mimman khalaqana umma Allah ya ce cikin waɗanda muka halitta akwai wasu al'ummomi wanda su waɗannan wannan al'ummar yahduna bil haqqi suna shiriwa ne zuwa ga gaskiya wa bihi ya'diluna kuma da gaskiyar suke yin hukunci cikin al'amuran wato kamar yadda Allah madaukake ba mu labari a cikin mutanen annabi Musa ma akwai mutanen kirki wa min qaumi musa ummatun ya'duna bil haqqi wa bihi ya'dilun ba huce da dade da wuce wannan ayar a cikin mutanen annabi musa akwai wata al'umma ya'duna bil haqq suna shiriwa zuwa ga gaskiya kuma suna shiriwa zuwa ga gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiyar suke yin hukunci duk inda za su da adalci wato suna adalci cikin duka hukuncin da za su to haka Allah madaukaki ma ce a cikin wannan al'umma shi yasa malamai suka ce waccan ayan ta baya da muka wuce tana magana akan al'ummar annabi Musa wannan kuma tana magana akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yadda waccan al'ummar akwai mutane na kwarai duk da lalacewan da aka samu banu Isra'ila sun yi amma Allah ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi yadiluna cikin dai mutanen annabi Musa akwai waɗanda suke riko da gaskiya to haka kuma cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk inda aka kai gauro aka kai mari dole sai an samu wasu suna nan daram akan littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da fahimtar magabata na kwarai wanda ita ce hanya guda ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al haqqi la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'a hadithin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace cikin hadisin muawiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wata wato babu yadda za a ce wata wani yankin jama'a a cikin al'umma ta sun gushe dole sai an samu su a cikin wannan al'ummar zahiri na alal haqqi suna nan daram akan gaskiya la yadurruhum man khazalahum wanda ya kunyata su yake taimakon su ba zai cutar da su ba wala man khalafahum haka nan wanda ya saba musu ba zai ba za su damu da wasa ba hatta ta kuma sa'atu har alkiyama ta tsaya fatan mu kullum Allah maɗaukaki ya sa mu ne muke kan daidai wajibinka a ka na musulmi kullum shine kai iya kokarin ka ka nemi ina gaskiya take kai riko da ita ina gaskiya take ka lalima ka tabbatar da kana kan gaskiya sai kullum ka roki Allah sabati ka roki Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya domin annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa kullum yana roƙon Allah ya tabbatar da shi akan gaskiya kada ka rutsu da abin da kake rike da shi duk da cewa kana ganin kana kan gaskiya kana kan alkur'ani kana kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kana kan fahimtar magabata na kwarai to amma kai ta addu'a kullum Allah madaukake tabbatar da kai akan gaskiya domin yanzu nan mutum kafafunsa sa iya zamewa ka iya ganin mutum yau daram akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gobe ka samu kuma ya bi ya lalace wata guguwa ta kwashe shi ya san sangarta ya bar kan hanya shi yasa manzon Allah kullai ke addu'a yana ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jijju ya zukatan bayi Allah ka tabbatar da zuciyata akan gaskiya haka manzon Allah yake addu'a Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka annabi fa yake bala kuma ina gani ga kai yanzu in kana jin wannan ya kamata ka sakan kance ka ce ga ina kan gaskiya kai shikenan ba matsala ba za ka yi addu'a ba ba za ka roƙi Allah tabbatar da kai akan gaskiya ba manzo Allah yana addu'a yana rabba jibril wa mika'il ihdina li maktulifa fihi min alhaq li idn innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim yana ya Allah ka shiryar da mu tabarki wanda yake madaidaici ka shiryar da mu tabarki madaidaici a cikin sabanin da mutane suka yi da izininka ya Allah kai kake shirewa zuwa ta farke madaidaici haka manzon Allah yake yi haka wajibi ne kai ma akan ka kai ta roƙon Allah Allah madaukaki ya tabbatar da kai akan gaskiya ya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya kai mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون المرسلون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين